hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da goma ga watan disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kased na 101 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da al'adunsa da dabi'unsa da yadda yake gudanar da al'amuran addini da rayuwa da zamantakewarsa malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim saboda wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya tattara wannan littafi alhalin yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da littafansa Allah ya saka mashi alkhairi ibn qayyim al-jawziya na mana bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ainihin ibadar azumi mun za mu tashi inda yake cewa faslun وسافر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان فصام وأفطر yace ga wata gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi tafiya a cikin watan azumin Ramadana fasama cikin wasu kwanaki a wannan tafiya sai yayi azumi wa a cikin wasu kwanakin kuma ya sha ruwa wa sahabata baina amrayni bainal amraini sannan kuma ya bai wa sahabbai zaɓi tsakanin ko su sha ruwa ko su yi azumi ma'ana wanda ya ji yana da ƙarfin yin azumi ya yi azumi wanda ya ji kuma yana da buƙatar shan ruwa don ya samu ƙarfin tafiya shi kuma ya sha ruwa yara ma daga baya wa kana ya'muruhum bil fitri idza da naumin aduwwihim li yatakawwaw ala qitali ya kasance shi annabi alaihi salatu wassalam yana umartansu yanzu ba zaɓi kenan ba yana ba da umarni cewa su sha ruwa kar su yi azumi a yaushe a lokacin da suka yi kusa da abokan gabansu idan za a je jihadi aka fita cikin azumi babu laifi akan hanya mai son azumi yayi mai son shan ruwa ya sha ruwa amma da zaran an kusanci wurin da za a yi yaƙin tare da abokan gaban addinin musulunci to anan wajibi ne kowa ya aje azumin annabi alayhi salatu wassalam yayi umarni a wannan yanayin mutane su aje azumin saboda mene dan su samu karfin wato koshin jikinsu da lafiyar su yadda za su iya fuskantar waɗannan kafirai yadda ya kamata falawu tafaqa mithlu hadha fil hadar malam yace in ma da za a samu irin wannan yanayin a zaman gida wa kana fil fitr quwwa lahum alalika ya duhin ma'ana a ce ku ne kuke zaune a garinku yanzu ba ku ne kuka fita kuka kai hari ba kaga kuna gida kenan shine fil hadri sai kafirai su kawo musulmai hari a garin musulmai cikin watan azumin ramadana wa kana fil fitr quwwa ya zama kuma an fahimci cewa idan mutane suna cikin cin abinci a wannan lokacin za su samu ƙarin ƙarfi da karsashi a cikin wannan jihadi na kare garinsu na musulmai ala a aduwihim a wajen gamuwa da abokan gabansu fa hallahumul fitru shin mutane sa karya azumi alhalin suna zaune a garinsu babu tafiya babu rashin lafiya kawai dan an kawo musu hari suna ganin suna da bukatar ya zama suna cikin cin abinci don su samu ƙarin ƙarfin wato jajircewa shin za su sha ruwa fihi ƙaulani akwai zantuka guda biyu game da wannan asahhuhuma dalilan abin da yafi inganci ma'ana zaka yi fahimta akwai wanda suka ce eh kenan akwai kuma wanda suka ce a'a amma dalilin da yafi karfi yafi goyen bayan fatawa ita ce wadda aka ce anna lahum zalika cewa ya halasta ga wanda yake jin yana buƙatar ya ci abinci a cikin ramadana a zaman gida saboda an kawo musulmi farmaki za su kare kansu wanda ya ji buƙatar haka ya halasta yi wa huwa ikhtiyar ibn taymiya yace wannan fatawar ita ce zabin da ibn taymiya yayi wa bihi aftal asakir al-islamiyyata lamma laqu al-aduwa bi zahir dimashqa ibn taymiya wannan ita ce fatawar da ya bayar ma musulmi sojojin musulmai a lokacin da sojojin musulmai suka gamu da ainihin wato abokan gaba a wajen garin dimashq wala raiba annal fitra lidhalika aula min alfitri limujarrad as-safar yace babu ma makawa babu kokonto akan cewa shan ruwa da mutane za su yi su karya azumin su sa rama daga baya a bisa dalilin neman ƙarfin jihadi to ya fi dacewa bisa dalilin tsurar tafiya kawai bal ibahatul fitri lil musafiri tambihun ala ibahatihi fi hadhihi alhala hasali ma halastawa mutum da aka yi matafiyi ya sha azumi dalili ne akan halascin yin shan azumi a halin jihadi ana zaune a gida saboda mene fa innaha ahqqu bi jawazi don halin buƙatar ƙarfi don kare kasan musulmai yanayi ne da ya fi cancanta a halasta shan ruwa fiye da wancan yanayi li'anna al-quwwata hunaka takhtassu bil musafir saboda karfin da mutum yake nema ya samu da yasa ya sha azumi a halin tafiya wannan karfin ya keɓance shi ne a matsayin shi na mutum ɗaya wal quwwatu huna lahu walil muslimina amma karfin da mutum yake bukata na ya sha ruwa ya yaki dan kare garin musulmai wannan karfin zai mashi amfani kuma zai amfani ga al'ummar musulunci gaba daya to a kullum musulunci yana gabatar da masalih na al'umma fiye da masalih na afrad ina fata mun gane wannan wali anna mashaqqatal jihadi a'zamu min mashaqqatis safari saboda kuma wahalar da ke cikin tafiya tafi wahalar da ke amin wahalar da ke cikin jihadi ko tafi wahalar da ke cikin tafiya wahala wali anna al maslahata al hasila bil fitr al mujahid a'zamu min al maslahati bi fitr al musafir don kuma maslaha abinda ake nema na gyara abinda ake nema wanda za a ci ribarsa wanda yake halasta man mai halin sojan jihadin musulunci ya sha ruwa ya fi ƙarfi akan mutum ƙwaya ɗaya da zai sha ruwa don bukatar azumi wali Allah ta'ala ƙala saboda kuma Allah ya ce wa iddu lahum masatatun min quwwati lalle ku tanadarwa ainihin wato abokan gaba ku daga cikin kafirai duk abinda za ku iya na ƙarfi wal inda liqa'i min a'zami asbabil quwwa kasancewa mutane suna cikin halin cin abinci suna za su hada abokan gaba yana daga cikin mafiya girma na abubuwan da ke iya jawo ƙarfi ina fata mun gane wannan to za mu dan kuma baya can inda yake cewa wabihi aftal asakir al-islamiyyah lamma laqul aduwa bi zahir dimashqa wannan ibn al-qayyim yana ishara zuwa ga wani fitila da ta faru ne a zamanin ainihin da suke raye zamanin su ibn taymiya da shi kanshi ibn qayyim din akwai malaman da suka bada labarin wannan tarihi wata waqi'a ce da ake cewa waqa'atu shaqhab shaqhab din sunan wani gari ne dake wajen garin ainihin wato dimashq da aka yaki tsakanin musulmai da kuma tatar su ma tatar dan a lokacin suna iddiayin cewa su musulmai amma kuma suna kisa suna ta'addanci akan garuruwan musulmai akwai ah, abubuwan lura sosai game da wannan yaki zamu dan yi ishara a hankali a takaice zuwa ga abubuwan da suka faru gaba gare na akwai littafin al-uqudud durriya ne fi manaqib Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta'alif al-Imam al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmada ibn Abdul Hadi ad-Dimashqi ibn Abdul Hadi Allah ya gafarta mishi ɗaya daga cikin khirrijai graduate na makarantar ibn Taymiyyah shi wannan littafin al-uqudud durriya tarihin ibn Taymiyyah din ne shi kadai kawai tarihi ne na Ibn taymiya tarihin karantarwarsa jihadinsa rigingimun da ya da malaman bid'a da sarakuna azzalimai suwaye ɗalibansa ne rubuce-rubucensa ya aka yi ina aka kwana aka tashi waƙoƙin da aka yi na yaban shi kafin rasuwarsa da bayan mutuwarsa ga shi na littafi ne mujalladi guda wajen shafi 500 da wani abu yana da matukar muhimmanci a ce kowane dalibi ya karanta wannan to a cikin wannan littafin malamin ya ba da labarin wannan ainihin rikici da wannan fada amma ba daga cikin shi za mu karanta ba za mu ishara ne kawai ainihin ga wannan wannan bugun da kyawuna darubun rajab su suka buga shi darubun rajab a shekarar ainihin da hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da talatin da hudu a shekara ainihin wato 2013 kenan 2013 kamar shekara uku ba da suka wuce a cikin littafin albidayatu wan nihaya jama'a wannan da dake hannuna shine mujalladi na 15 da 16 albidayatu wan nihaya darubun kathir suka buga shi littafin shi ma wani dalibin makarantar ne ibnu ibnu ibnu taymiya dalibai manya-manyan malamai ne su ma masu zaman kansu wannan ibnu kathirin kenan isma'ilu abul fada isma'ilu ibnu kathir ad-dimashqi babban malami ne daga cikin manyan waɗanda ibnu timiya ya bari a ainihin makarantarsa cikin ɗalibai Allah ya gafata musu gaba daya to wannan littafin tarihin farko da ƙarshen duniya ne kamar yadda ya ambata tun daga tarihin halittar farko da nan annabawa zamunan da suka gabaci musulunci har zuwa zamanin musulunci har zuwa zamanin da shi yake raye shi ibnu ah, kathirin din har kuma zuwa bayan zamanin da yake raye annihaya nihaya din bayani akan alamun tashin alkiyama littafi ne da baka taba sanin wani littafi irin shi ba ɗaya ne tamkar da dubu game da tarihin duniya gaba ɗayanta a musulunci ina fata mun gane wannan mujalladi wajen goma sha biyar ne ya danganta ga irin bugun da aka masa to gashi a cikin wannan mujalladi na goma sha shida daga shafi na ashirin da biyu wannan bugun matsaba'a ce ta darubun kasirin a garin dimashku sham sun buga shi a shekara ta dubu biyu da bakwai aka buga shi kamar shekara ainihin tara kenan yau da buga shi dukkanin sababbin bugun littafi ne gashi a ahadath na shekara ta ɗari bakwai da biyu don yana bayyana rigingimun ne da mututuwa da aka yi da bala'o'i da suka faru ko abubuwan al'ajabi ko makamantansu bisa haddin shekaru gashi inda ya ce a wa'iru waƙa'ati shak-habin farkon faruwar yakin rikicin shak-habu shekara ta ɗari bakwai da biyu bayan hijira kamar shekara 700 kenan 36 yanzu da faruwar wannan rikicin malam yace fi samina ashara a cikin ainihin 18 ga wata 18 ga watan sha'abana yake nufi qadimat ta'ifatun min jayshil misriyina wa fihim al-amir rukunuddin baybars al-jakshan al-jak al-jashkan al-jashkanir al-jash al sunan ne gashi nan wani iri ko baibars alban da ah, wani sarki ne daga cikin sarakuna wanda suka yi sarauta a daular mamalik ta ƙasar misra to a lokacin da wannan rigima ta faru bai riga ya zama sarki ba yana da cikin manyan kwamandoji akwai sarakuna ne na daular ayubiya su salihu najmuddin salihu ayub da ainihin makamantansu su ne suka dinga zuwa suna siyo bayi daga ƙasar farisa da turkiya da karak da makamantansu sai mutum ya je ya ciwo bayi mutum dubu biyar sai zo ya sa duka a yi musu horo a yi musu training sai su zama manyan sojoji waɗanda suka bayyana suna da basira da ƙwarewa ta mulki ko ta wani aiki na administration ko wani aiki na intellectual ayyuka sai a raba musu mukamai suka zama manyan ministoci manyan masana manyan jami'an gwamnati to ana nan ana nan da al'amura suka juya suka juya wannan sarki ya mutu aka daura matarsa a kan sarauta suna ce mata shajaratul durri daga baya aka ce rikici cewa a cire ta ba zai a ce mace ce sarauniyar musulmai ba aka cire ta dama ta riga ta auri wani a cikin su shine aibak sai ya zama shine sarkin daga nan kuma ta zo ta shiga ta fita ta kashe shi matar shi ta kashe shi ta sa mai guba ta kashe shi ya mutu aka zo aka sake daura wani shine al amiru Qutus to bayan mutuwar kutsu sai kuma shi wannan baibar amiru al-amiru zainu eh, az-zahiru baibar al dari. daga shi sai al-amiru al-qalaun wanda ibnu timiya ya mutu a hannunsa a gidan yarinsa to waɗannan sarakuna ne suna da su kuma suna da matsalolinsu ta'arifu minhum mutunkir daga cikin su shine sun yi kokarin dawo da kasashen musulmai martabar su da kare su daga sharrin tatar don a lokacin tatar sun riga sun lalata gwamnatocin duniya gaba ɗaya sun halaka kowa sun kashe na kashewa sun kwace mulkin kasashen duniya sun lalata bagadaza cibiyar musulunci a daidai lokacin waɗannan sarakuna suka taso ga su ba larabawa ba amma masu kishin addinin musulunci da kishin sarautar musulunci suka dinga dafa isu suka dinga tare waɗannan kafirai daga cikin wato yaƙe-yaƙe wanda suke hasima akwai wannan yakin ko kuma ma'arikatu ainu jalut wanda aka yi ta bayan kamar shekara biyar da rushewar bagada din ina fata mun gane wannan to wannan kuma kaga bayan shekaru sun tafi wajen shekara hamsin da biyar kenan a lokacin ta tatar su kazan suna da'awar cewa su ma sun musulunta su musulmai ne amma kuma ba su ga ba su fasa kashe musulmai ba to shine aka samu labarin ga sunan fa sun taho za su kawo wa dimashq shami hari to sai aka turo rundunar sojoji daga garin misra wanda shine cibiyar mulki a lokacin daga alkahira suka taho kasar Bagada, suka taho kasar sham din da labarin da kuma bayanai to a cikin su ne akwai wannan al-amiru zainuddin rukunuddin Baybar al-jash al-jash al-jashankir wal Amir husamuddin Laji al-ma'ruf bil istidra bil istadra al-mansuri kaje irin sunayen su ba larabawa irin mu ne waɗansu kabilu daban wal amir saifuddin karai al-mansuri thumma qadimat ba'dahum ta'ifa ukhra fihim badruddin amir salah bayan zuwan waɗancan sai kuma wasu sojojin suka ƙara zuwa daga baya wa aibak wa aibal al fa qawiyatul qulub da aka ga waɗannan manyan komandoji sun zo gari sai mutane suka fara jin moral ɗinsu na ɗagawa suka fara jin ƙarfi watma'anna kathirun minan nasi da dama daga cikin mutane sai hankalin su ya kwanta nan nasu fi jafalin azim sai dai mutane fa suna cikin tsoro shine jafal azim mai girma min biladi halab wa hama wa hims a garuruwan halab da hama da hims sune biranen da ke kewaye da dimashku shami waɗanda yanzu gaba ɗayan su wannan garuruwan rikici ake ta yi tsakanin sojojin assad da kuma sojoji waɗanda ake cewa na jabaha kaza jabaha kaza rigingimin da ake a ƙasar ainihin suriya to watilkan nawahi da sauran ɓangarorin wata ƙahƙarar jaishul halabi sojojin halab wal hamawi da sojojin hama ila, ila hims sai suka ja da baya suka kuma garin hims sun makhafu an ya humu tattaru sai suka ji tsoron kuma kada ta tarsa auka musu faja'u fanazalul murja yawmal ahadi khamisa sha'bana sai suka dawo sai suka ainihin sauka a wani gari a wani wuri mai suna al-murj suka sauka a sha biyar abin nan ko biyar ga watan sha'bana wa salat tataru ila hims wa ba'alabik sojojin tatar mangolawa suka iso garin hims da ba'alabak wa asu fi tilkal aradi fasadan suka yi barna mai yawa a wannan garuruwa wa qaliqan nasu qalqan azima mutane suka shiga cikin damuwa mai tsanani wa khafu mutane suka tsorata haufan shadidan tsoro mai tsanani wa khatabata albaladu li ta'akhuri qudumi sultani bi baqiyatil jaysh gaba daya garin aka shiga cikin rudani saboda sarkin ana jira ne ya iso kowa na jira ya iso aka ga bai iso ba sai wasu 'yan ƙananan rundunoni da suka yo gaba sai aka shiga cikin tsoro wa qala nasu mutane suka fara surutu suna cewa la taqata li jayshi shami ma ha'ula'il misriyina bilikai ta tari likafarati wallahi sojojin mu na ƙasar sham ba za su iya fuskantar waɗannan tatarawan da ƙarin sojojin nan da suka iso su baibar kaɗai ba dole ana buƙatar madad mai yawa na sojoji wa inna ma sabiluhum an yata'akhkharu anhum marhalatan marhalatan muna ganin abin da ya kamata shine a dai ƙara jira a dai ƙara jira da baya kar a yadda a gamu da su Wata haddasan nasu bil arajifi mutane suka dinga maganganu na tada hankali da tsoro da dai yada jita-jita fajtama al umara yawm al ahad al bil maidani ranan lahadi da aka ambata din nan sai gaba daya jagororin al'umma komandoji da manyan gari suka hadu a wani fage wata halafu ala liqa'il adui aka yi alkawari cewa babu wanda zai gudu za a gamu da waɗannan sojojin ko mu ko su wa shajja'u anfusahum suka ƙara wa junansu ƙarin kwarin gwiwa wa nudiya bil baladi aka dinga shela a cikin gari cewa Allah Ya rahala ahadun minhu kada wani ya sake ya bar garin nan sakanan nasu sai hankalin mutane ya kwanta wajalasa alqudatu bil jami'i wa halafu jama'atan min al fuqaha wal ammati al qitali alqalai na gari suka zauna aka dinga kiran mutane ana rantsar da su kowa ya rantse da Allah cewa zai shiga yakin nan ba dole sai in shi soja ne combatant ba mutanen gari ma aka tarantsar da su akan cewa su rantse za su shiga yakin nan da malamai da jahilan gari duka suka ringa rantsewa wa tawajjaha shaykhu taqiyuddin ibn taymiya ila al-askari al-wasil min hama to ibn taymiya zai fara aikin shi na da'awa kenan shi kuma sai ya fita ya je ya riski sojojin da aka ce sun taho daga garin hama fajtama abihim fil qutayfa ya gamu da su a wani gari mai suna Qutayyafa wani gari ne a wajen garin Dimashku tsakanin shi da Dimashku an ce kilomita 45 ne a yanzu a ainihin arewacin Dimashku a hanyar zuwa ainihin Hims shikenan fa'alamahum bima tahalafa alaihi al-umara wan nasu min liqa'il adui yaje ba su labarin cewa ai an haɗu gaba ɗaya an yi shawara cewa duk da muna ganin yawan mu kaɗan ne ba za mu gudu ba kowa ya rantse da Allah zai tsaya a wannan jihadin fa ajabu ila zalika wa halafu ma'ahu su ma suka amsa wannan bukata suka rantsi wa kana shaykhu taqiyuddin yahlifu lil umara'i wan nasi innakum fi hadhihi al karra mansuruna ibn timiya yana ta rantsewa da Allah yana gaya wa mutane da shugabanni cewa ya rantse da Allah wannan karan musulmin garin nan za su ci nasara fa yaqul lahu al umara'u sarakuna suna ce da shi qul insha Allah Allah ga ta malan ka dinga cewa in Allah ya so fa yaqulu sai ce insha Allah taqiqan la ina cewa in Allah ya so tabbas in Allah ya so haka zai faru ba wai ina rataye magana ta da cewa wai mai yiwa ce kuma mai yiwa ba wa kana ya ta'awwalu fi dhalika ashiya'a min kitabillahi min ha qawluhu ta'ala ibnu ibnu ibnu kathir yace malam ibnu timiya ya kasance yana fassara maganganun shi shine ma'anan ya ta'awwal yana daure maganganun da yake yi a wannan lokacin da fadin Allah maganganu da yawa daga cikin akwai fadin Allah da Allah yake cewa thumma bughiya alaihi lanansurannahu layansurannahu Allah ko fadin Allah cikin sura hajji yake cewa zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi wanda aka cuce shi ya rama da irin cutar da aka yi masa sai kuma aka zo a ƙara masa ta'addanci sai Allah ya ce layansurannahu Allah a wannan karan Allah zai taimake shi da wannan yake kafa hujja cewa an zalunci musulmai sun rama yanzu an kawo musu wani sabon ta'addanci to Allah ya alƙawarin da taimake su وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء تتر من min أي ah, قبيل ah, huwa sai mutane suka fara magana to wannan yaki da za a yi wani irin yaki ne ba dai jihadi ba ne mu musulmi ne su ma musulmi ne suna cewa musulmi ne su suna faɗan la ilaha illallah suna sallah fa innahum yadhuruna al-islama wa laysu bughatan alal imami suna cewa su musulmai ne kuma ba tawaye suka yi wani shugaba ba fa innahum lam yakunu fi ta'atihi fi waqtin thumma khalafu dan dama can ba su taba shiga karkashin wannan shugaban na daular ayubiya ba ballantana a ce sun mishi tawaye to wani irin yaki da mai da su kenan fa qala shaykhu taqiyuddin sai ibnu taymiya ya bada fatawa ma'ana dama ana rigingimu aka shiga cikin fitina aka shiga cikin halin da ba a san da ra'ayi ba dole ana buƙatar malamai na gaskiya malamai anan wato malamai mujtahidai da za su iya warware wannan masail din ba wai malaman islamiya ko malaman hadda ko yan kuci kuban ko masu wa'azin mako ko masu karantawa ba duk waɗannan ba su iya wannan aikin ba jama'a sai malami da ya amsa sunan malami ko mun lakabin ka ko ustazu ko professor ko doctor ko shehi in dai ilimin ka bai kai ilimin gaskiya da gaskiya ba ba za ka iya musulmi wannan aikin ina fata mun gane wannan da haka a wancan lokacin akwai fa malaman da yawa amma ibnu taymiya shine ya bada amsa akan wannan yace haula'i min jinsil khawarij ai waɗannan ɗaya suke da khawarija ƴan kalakatu ƴan boko haram allazina kharaju ala ali wa muawiya waɗanda suka yi ma aliyu da muawiya tawaye a can farkon musulunci wara'au annahum ahqqu bil amri minhum suka ga cewa su sun fi aliyu da muawiya cancantan shugabancin musulunci wa haula yaz'umuna annahum ahqqu bi iqamati al-haqqi min al-muslimina waɗannan su ma haka suke ganin cewa sun fi sauran musulmi cancanta a ce suke rike da gwamnatin musulunci wa na alal musulmi na mahum mutalabbisuna bihi min al ma'asi wa dhulmi suna aibata musulmai da cewa musulmai suna cikin sabo da zalunci wa hum bi bima huwa a'zamu minhu bi ad'afin mudha'afa alhalin su suna cikin sabo da zunubi wanda ya ninninka na musulmai jama'a ku kalla ku ga abin da su Muhammad Yusuf nan suke da su shekau irin shi ne wannan keke da keke musulmai ne suna ganin musulmai yan uwan suna cikin laifuka amma su kuma suna laifukan da suka ninninka na musulman na farko kisa zubar da jinin wanda bai je bai gani ba sata barna zinace zinace auren dole da suke wayan mutane ba da izinin iyayensu ba ba da yardarsu ba a ce an an yi wa mace auren dole sannan kuma katti hudu biyar su suna saduwa da ita yanzu daga cikin bala'in da ake fuskanta a wuraren da ake boko haram shine yaduwa cututtuka wanda suke yaduwa ta hanyar saduwa saboda unprotective sex suka yi babu kan gado sun ta saduwa da 'ya'yan mutane da matansu babu aure babu idda babu takaba kawai anyhow kawai su biya bukatunsu na jinsiya don haka yanzu cutar aids da syphilis da bbf da makamantan sun yada a cikin mata da mazaje ta yawa a ƙasar maiduguri wannan kullum ana ruwaito su duk wannan sharri ne na boko haram jama'a barna ce ta su Muhammadu Yusuf da su shekau da makamantansu ina fata mun gane wannan to irin wannan bala'in bayan aka fara shi ba ka ji su. wanda za su fita daga cikin musulmai su ce kowa kafiri ne kowa batacce ne sai dai su alhalin kuma suna yin barna da ɓata da kafircin da ya fi na kowa fassara nasoshin alkur'ani ba daidai ba kisa kisa na a kashe wanda bai ji bai gari ba a makaranta a masallaci a kasuwa a coci a makabarta a kan hanya ko ina a je a buga bom a kashe musulmai a kashe kafirai a kashe hausawa a kashe fulani a kashe kirista kowa a kashe da tunanin wai ana jihadi babu inda jihadi ya taɓa zama haka cikin musulunci wannan tawaye ne boko haram ta'addanci ne watan kawarijanci ne jama'a to kaji irin su ba aka saba ba kuma a lokacin musulmi ba su fasa abin da suke ba kaji a wannan zamanin aka fitar da malamai ire-iren waɗannan da ka ba a fasa abin da ake na karantarwa da ilimi da jihadi da zamantakewa wai don ana fitina ba a gudu a goye jama. bari mu ji daga cikin abubuwan da suka faru a gurguje malam ya ci gaba da cewa fatafattanal ulama wan nasu lidhalika da ibn timiya ba da wannan fatawa sai kowa ya dawo cikin hayyacin shi wa kana yaqulu lin yana cewa mutane idza ra'aytumuni min zalikal janib ni ibnu taymiya in kun ganna a cikin waɗannan mutanen wa ala ra'asi mushafun ko da na daura qur'ani aka faqtuluni ku kashe ni ma'ana kowa aka gani a cikin su kai a kashe shi fatashajja an-nasu fi qitali tatar sai mutane suka samu ƙarin ƙwarin gwiwa akan cewa lallai a wadannan waɗannan kafirai wa qawiyat qulubuhum wa niyyatuhum walillahi alhamdu niyyarsa ta ƙara ƙarfi zukatansa suka ƙara tauri ولما كان يوم الرابع والعشرين من شعبان خرجت الأساكر الشامية فخيمت على الجسور من ناهية الكو الكوسة يتي دا أنا نن رانا أشرين دا hudu ga watan sha'abana gab da ramadana kenan ko sai gaba ɗaya sojojin ƙasar sham suka fita suka je suka yada zango a wuri mai suna alkusa wani ƙauye ne da yake tsakankanin dimashku da garin dar'a nisan shi daga dimashku a yanzu kilomita ashirin ne a ainihin wato kamar ka ce kudancin dimashku kenan a hanyar garin dar'a duk waɗannan garuruwa har yanzu suna nan da sunayensu haka wa ma'ahumul Kudatu aka fita da sojoji da alƙalai da sauran manyan gari fasaran nasu fihi fariqaini sauran mutanen gari sai suka rabu gida biyu fariqun yaquluna wani ɓangare suna cewa innama saru liyaktaru mawdi'an lilqitali waɗannan sojoji sun fita sun baggari sun koma daji sun yi sansani suna so su zaɓi wuri ne wanda zai dace da yaƙi fa innal murja fihi miyahun wannan bangare akwai ruwa kasira masu yawa fala yastati'una ma'ahal kitalu ba za su iya yaƙi babu ruwan ba wa qala fariqun wasu kuma suka ce inna ma saru ila tilkal jiha li kace ƙarya ne so suke su gudu su ban mu mu farin hula waliyaltahaqu bis sultani so suke je su hada sarkin su a can misra falamma kanat lailatul khamis yayin da aka shiga daren alhamis wato laraba da dare kenan saru ila nahiyatul kuswa fa qawiyat dhununun nasi fi harbi sai suka ƙara gaba suka kama hanyar wannan garin alkuswa din sai mutane suka ci gaba da ƙarfafa zaton cewa to fa sojojin garin nan sun gudu ne wa qad wasalat tataru ila qara su kuma tatar ta ɗayan bangaren sun bullo kusa da garin ƙara wanda shi kuma tsakanin shi da dimashku a ɗayan ɓangaren kilomita ɗari waɗannan sun fita sun baggari kilomita ashirin da wani abu sai kuma mu ji cewa ta ɗayan ɓangaren kuma ga sojojin kafaran nan ko kuma waɗannan ɓatattu da suka nufa mu su kuma suna ƙara kusa da mu wakila innahum wasalu ilal qutayyafa aka ce ma har sun iso qutayyafa fanza'ajan nasu sai mutane suka firgita in zai inzi'azan shadidan firgita mai tsanani walam yabqa hawla alqura wal hawadir ahad babu mutumin da ya saura a gefen gari ɗin mutanen da ke gefen gari sai suka gudu wamtala'atil kal'a sai alqal'a shine yanzu kamar ka ce bariki barikin soja a lokacin haka suke sai su fili su share shi sai a gina gidaje da wuraren tirenin da wuraren wasanni da makarantu da sauransu sai a kewaye shi kuma da katanga to a nan shugaban kasa ko gwamna yake zaune kuma kewaye yake da sojoji ya fi kama da ka ce bariki a yanzu to sai mutane suka gudu suka shiga cikin barukoki wal baladi da kuma cikin gari duk aka bar gefen gari da anguwan da ke gefe wazdahamatul manazil gidaje suka cika kowa yana da yan gudun hijira kenan wa turqat da titina ma wasu ma ba su da wurin kwana wa tilkal ayamu kenan nu dawilu ha bainan nas shi sa muna kan tarihohin da wasu abubuwan da dama hankalinmu zai dinga dawowa jikinmu za mu rage rudewa jama'a ina fata mun gane wannan shikenan yace wattaraban nasu mutane suka shiga cikin rudani wa kharaja shehu taqiyuddin ibn taimiya sabihata ta al-khamis wa shagari da safara na alhamis ibn taimiya ya fito min shaharil shahr al-mazkuri cikin wannan ainihin wato wata alhamis ta wannan wata min babin nasari ya fita daga garin ya fita ta kofar da ake cima babun nasari bi mashakkatin kabira da wahala ka samu hanyar ratsawa saboda yawan mutane da ƙyar ya samu ya fita wa sahibathu jama'atu wasu dalibai da mutane suna biye da shi li yashhadar qitala bi nafsi wa man yana so ya je ga me ake yi ne a inda aka ce sojin nan sun tafi ma'ana mutane suna gudu a shiga gari shi kuma sai ya fita da wasu tsarin jama'a almajiran shi ya tafi inda ake cewa za a yi yakin fa zannu annahu innama kharaja hariban nan da nan sai makiya suka samu abin fadi aka ce kun gani ko shi da yake wazi shi ma ya gudu fa hasala lawmu min ba'din nasi aka fara zagin shi ki kaga irin malaman ka ji fadan su ka aikata yakin su wa qalu anta mana'atana min aljafali ka ji mutumin da ke cewa kada mu ji tsoro wa ha anta haribun gashi kai kana ta gudu min albaladi falam yarid alaihim bai maiwa da kowa mata ni ba wa baqiya albaladu laysa fihi hakimun haka aka kwana aka wuni aka wayi gari babu sarki a garin da sarkin ya fice wa asatil lususu barayi suka samu wato suka samu open field suka fara sace-sace aka fara sace-sace wal harafisu fihi da ƴan kwace da ƴan fusge duk wani mai aikin banza kawai sai ya fito ya baza hajji shi wa fi basatinin nasi aka fara shiga gonakin mutane ya haribuna ana ruguza gonaki wayanta hibuna ana sace-sace ana kwasan abincin mutane ma kadaru alaihi da abin da aka samu wa ƙa'unar mishmasha aka dinga sare bishiyoyin ina abin nan mishmash shine apricot kaman wani ɗan itace ne kamar ruman kenan a yanzu za iya cewa shine shine almishmash aka dinga sassare shi ana kwashe abincin qabla awanihi kafin ya nuna wal baqilla haka wake shine al baqilla aka dinga diba wake bai nuna ba wal qamh da dawa wasairul khadarwa da duk wani sauran abu wanda yake abin nan dan itace ko kayan noma ko ko eh, vegetable sune khadarawat akai ta kwashewa gaba daya wahila bainan nasi wa bainan khabaril jaysh aka sama kuma babu an shiga tsakanin mutane da labarin sojojin aka yi da labarin sojojin nan qata'atu turuqu ila al-quswa aka tare hanyoyin da za a bi aje inda sojojin suke sai suka saka boda suka saka checkpoint suka hana kowa wucewa sojojin ba wanda yaje ya ji me aiki. wa zaharat al-wahsha ala al-baladi wal hawadi aka shiga cikin wani tashin hankali a cikin garin da gaffan gari walaysa lin-nasi shughulun mutane ba su da aiki ghairar su'udi ilal ma'azini sai dai a dinga hawa hasumiyoyi yanzuru na yaminan wa shimala ana leken gabas da yamma ana ta dubawa dama da hagu wa ila nahiyatil kuswa ana kuma hangen ɓangaren wannan gari na kuswa fataratan ya kuluna wani lokaci suka ji sun ce ra'ayina gabaratan mun hango wato ƙura fa na an takuna min tatar muna tsoron kai ya zama tatar ne wa ya min al-jaysh ma'a kasratihim a dinga cewa ga alama waɗannan sojoji ba suna da yawa waje da ta'uddatihim wa adadihim suna da shiri kuma suna da makamai suna da yawa aina zahabu to ina suka tafi fala yadruna ma fa'ala Allahu bi sojojinmu ina suka shiga ne shuru babu labarin su gashi muna kallon qur'ana tasowa fanqata'atil amalu duk wani abu da ake sare na nasara shikenan sai yanke mutane suka zama sun ji tsoro wa alahan nasu fi du'ai mutane suka tsananta addu'a wal ibtihalu wa fi salawati suka koma ga Allah ana ta sallah ana ta roƙon Allah wa fi kulli halin a kowane yanayi ana ta sallah ana ta addu'a cikin dare rana a tashi a fadi wa zalika yawmul khamis at-tasi wal 20 min sha'ban wannan ya faru a ranar alhamis 29 ga watan sha'bana ana sa ran za a ga wata gobe ko wa kanan nasu fi haufin wa ru'bin la yu'abbaru anhu mutane suna cikin tsoro da damuwa da tashin hankalin da ba wanda yake ba da labarin shi ba za ka yi faɗan shi ba walakin kana alfarju min zalika qariba yace amma ba su sani ba ashe Allah ya kusa buɗa musu walakin na aksarahum la ya'lamuna sai dai duk ba a sani ba kama a fi hadisi abi razin kama yadda zo a cikin hadisin abu razina yace ajiba rabbuka min qunuti ibadi Allah Ubangijinka yana mamakin yadda bayin shi suke yanke tsammani wa qurbi ghairi ghayrihi da kuma yadda Allah yake yana mamakin yadda ba su san kusancin juyi da Allah yake yi ba yanzuru ilaikum azlina qanatina Allah yana kallon ku kuna cikin wulakanta da kuma yanke tsammani daga rahamarsa da nasararsa da ainihin hasken shi ko yi duhunsa fa da haku. sai Allah ya ta muku dariya ya alamu anna farajakum qarib Allah ya san cewa kun kusa zai kawo muku ainihin mafita tunda ka shiga cikin wani yunwa ko wani bala'i ko yaki ko hadari ko damuwa bayi sukan yanke tsammani su dinga cewa mata nasrullah Allah in sai Allah ya dinga mamaki yana ta dariya yace bayi na ba san na kusa na fitar da su ko mun gane da kyau jama'a wannan hadisi ne hasan bi majmu'i turqihi mal albani ya hassana shi a cikin as-sahiha a lamba ta 2810 da lafazin cewa dahika rabbuna azza wa jalla min qunuti ibadi Allah ubangijinmu yana dariya saboda yankewar tsammani da bayinsa suke to falamma kana akhiru hadha al-yawmi a ƙarshen wannan wuni na 29 ga watan Zulhijja sha'abana wasala al-amiru Fakhruddin Iyas al-Marqibi a ahadu umara'i dimashka fabasharan nasa bi khair sai ga wannan shugaba ya zo ya ba mutane labari mai daɗi, wa huwa anna sultana kad wasala cewa sarki ya iso daga misra wa kad wasala waqta ijtama'at al-asakir al-misriya wa shamiyya cewa ya iso lokacin da aka samu haduwa tsakanin sojojin sham da suka fita da kuma na misira da suka taho sai suka hada a wuri guda yanzu an hada gaba ɗaya rundunar musulmai kenan wa kad arsalani akshifu hal tarakal balad ahadun min tatar ya turo ni ne in zo in duba shin tatar sun shigo fa wajad al amra kama yuhibbu na samu kuma al'amarin kamar yadda yake so lam yatruqa ahadun minhum babu wanda ya shigo daga cikin tatar zalika anna tatar araju min دمشق ila nahiyatil asakir misriya abin da yasa basu iso ba su tatar din sun yi kwana sun bar shigowa garin dimashq sai suka fuskanci inda suka ji labarin cewa sojojin misra suna daidai wajen lam yashtaghilu bil balad basu damu da garin da za a ce yanzu a cikin shi fararen hula ne kadai da mata da yara ba wa kad qalu sai suka ce in galabana idan muka ci nasara akan sojojin nan na misra da suka taho za su zo garin nan su kawo dauki fal baladu lana wannan garin dama mata ne da yara da tsofaffi kawai da farar hula a ciki zamu ashe shi cikin natsuwa wa in gulibna idan kuma an ci nasara akan mu fala hajata da nabi bamu da bukatar garin wa nudiya bil balad bi tatyib al khawatir akai ta shela a garin cewa kowa ya kwantar da hankalin shi al'amarin zai samu za a samu sauki wa anna sultana qad wasala cewa sarki ya iso fatma annan nasu sai mutane suka dawo cikin natsuwa wa sakanat qulubuhum zukatansu suka kwanta wa asbata shahara lailatul juma'a alqari taqiyuddin alhambali a wannan dare dama alhamis ne dare na shiga an shiga daren juma'a kenan ana 29 ga watan ainihin sha'bana ko to daren nan sai kawai aka bada labari cewa wannan alqari taqiyuddin hambali ya bada sanarwar cewa lalle an ga wata fa inna samaa kanat mughima duk da yake sama tana da hadari fa'ullikatul kana nan da na aka kunna fitilu koina suna da al'adar cewa aka ce gobe za a ɗau azumi irin mu nan sai abu gari yi ta kiɗa ko ana ta shi gari ya waye to su kuma sai a kunna fitilu cikin dare sai garin ya haske gaba ɗaya alamar cewa an ga wata kenan liyatar tarawihu aka fara sallar tarawi dan daman ka'ida a fara ta da zaran an ga wata ba wai sai an yi azumi daya ba ina fata mun gane wannan wasu tabsharan nasu mutane suka fara yi wa junansu bishara madalla da zuwan watan ramadana bishari ramadana wa barakati wa asbaha nasu yawmal juma'a fi hammin shadidin aka wayi gari gobe juma'a mutane suna cikin bakin ciki wa khawfin akyad da kuma tsoro mai tsanani li'annahum la ya'lamuna ma khabarun nasi dan ba su san me ake ciki ba fa bainama hum kadhalika izja al-amiru sayfuddin gharlu al-adili fajtama bina'ib bina'ib al-qal'a ana nan sai ga wannan shugaba al-amiru sayfuddin gharlu al-adili yazo yayi mitin da wanda aka bashi wakilci aka bashi yana wakilcin shugaba a wannan al a wannan bariki ta dimashq inda aka ɗaura ibn timiya kenan ko thumma ada sari'an ila al-askar sannan da wuri sai ya fita kuma ya sake hawa abun hawan shi sai kawai tafi zuwa inda sojoji suke a wajen gari walam yudra walam yadri ahadun ma akhbara bi ba a san me ya faɗa ba wa waqa nasu fil arajifi wal khawdi sai mutane suka fara suka fara shaci faɗi yadda aka saba ne ai ya ce kaza ne ai ya ce kaza ne kowa ya dinga faɗa abin da ya ga dama ai an ga ya shigo kaza ya ce a'a ba kaza ya ce ba ana tunanin kaza ya ce malai ya ci gaba da cewa sifatu waqa'at shakhab ga yadda yakin ya faru asbahan nasu as sabti alama kanu alaihi min shiddatil khawfi wa dhiqil amri sai aka wayi gari gobe asabar azumi na biyu kenan ko mutane suna cikin tsanani da tsoro da kunci fara'au min al suwadan wa ghabara da aka hau kan hasumiya sai aka hango baki kirin da kuma kura tana tashi min nahiyatil askari wal adwi aka hango ta bangaren sojoji aka bango kuma ta bangaren abokan gaba fa galaba ala waka'a anna fi hadha alyawm sai aka fara tunanin to lalle wannan rana ita ce ranar yakin nan fabtahalu ila Allah azza wa jalla sai mutane suka koma zuwa ga Allah bidduai ana ta'addu'a fil masajidi a masallatai wal baladi da kuma cikin gari watala annasu was-sigharu ala mata da yara suka dinga hawa ainihin wato kan katangu da kan ainihin garu wa kashafu ru'usahum suna lekowa daga cikin gidaje wa dajjal baladu garin ya shiga cikin ainihin noise shine dajja dajjatan azima aka dinga jin hayaniya ihu da kuka da kabbara da tsoro da hayaniya ko ta koina wa a fi zalikal alwaqti matarun azimun ghazirun sai kuma Allah suka da ruwa mai tsanani mai yawa a wannan lokaci sun kanan nasu sai mutane suka yi shiru aka nasu falamma kana ba'da adh-dhuhri quri'at bi bayan sallah azhar aka wata takarda an aiko ta daga gun sojoji aka zo aka karanta ta ta tazammanu anna fi sa'ati thaniya min nahar as-sabti hadha itamat al-juyush ash-shamiyya wal misriya ma'a sultani fi murj as-sufuri wa fiha talab ad-du'a min an-nas wal amri bi hifz al cewa a wannan rana ta asabar a karfe biyu na rana an samu karan batta tsakanin sojojin musulman ƙasar sham da misra an haɗu a wuri guda za a ainihin kai farmaki ga waɗancan abokan hamayya kuma ana umarnin mutane cewa lalle a ci gaba da addu'a kuma a kiyaye wannan wuri da ake ce alƙal'a barikin nan kenan wata harruzu alal aswari kuma a kula da katangu katangar barikin kar a bari wani ya hauro fada an nasu fil jami'i wal baladi mutane suka yi ta addu'a a cikin gari da kuma cikin masallaci wanka ban naharu wannan wuni ya kare an sha ruwan azumi na biyu kenan ko wa kana yawman muz'idan rana ce mai ban tsoro mai cike da ainihin tashin hankali wa asbahan nasu aka wayi gari uku ga watan ramadana yawmal ahadi ya tahaddasuna bi kasar tatar ana ta labari cewa ai an ma rusa tatar ai an ci nasara akan su wa kharajan nasu ila nahiyatil kuswa mutane suka fita suka kama hanyar kusuwa din nan faraja'u wa ma'ahum shay'un min al-makasibi suka dawo da abubuwan da suka samu a hanya wa ma'ahum ru'usun min ru'usi tatar har suka tsinto kawunan wasu daga cikin sojojin tatar da aka sassare wasarat adillatu kasrati tatar taqwa wa tatazayadu qalilan qalilan hatta adhat jumla akai ta samun labarin cewa an ci nasara akan su kadan kadan nasara har ta kai cikakkiyar nasara walakin nan nasa lima indahum min shiddatil khawfi wa kasatu tatari la yusaddiquna amma saboda tsananin tsoro da ake ji tsoron tatar sai mutane suka kama ƙarya ne ana ganin gawa fa amma ana ganin kai ƙarya ne ba su mutu ba wallahi ba su bane sa akwai irin wannan in tsoro ya tsoro ko ka ci nasara baka ganewa mutumin da kuka ya saba baka kashi irin fadan nan da yake na yara to ran da ka ci sa'a fa ka taɗe shi sai kaga kaman ba shi ne faɗi ba sai ka taɗe shi kuma ka ruga da gudu ne kun ka danne shi saboda tsoro ko Falan فلما كان بعد الظهر قرئ كتاب السلطان إلى متولي القلعة بخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت بشق هب وبالكسوة aka sake karanta wani saƙo cewa sojojin sun haɗu a ainihin ranar asabar a shak habu da kuma kusuwa sun maja'at bi tsakatun ba da al'asuri min na'ibu sultani jamaluddini a al'afram ila na'ibu kal'a madmuna ha أن الوقعة كانت من العصر يوم السبت إلى الساعة الثانية يوم الأهدي أقارك ونساقون بأن لأثر تيوى ياكي ران الله دي ذا أيشي da yamma wannan yana maka muhimmancin hanyoyin sadarwa idan ana yaki ba a wasa da sadarwa ana ta ƙara kawo mutanen gari labarin halin da ake ciki kafin a bari su wani labari daban sai an kawo musu labari na gwamnati wa annas saifa kana ya amalu fi riqabi tatar cewa takobi tana nan tana aiki a wuyanta tarawa lailan wa naharan dare da rana wa annahum harabu cewa sun gudu wa farru sun tsere wa atasamu bil jibali sun buya a bayan duwatsu wattilali da ainihin tuddai wa annahu lam yaslim minhum illa alqalil kuma cewa ba wanda ya tsira a cikin sai yan kadan fa amsan nasu mutane suka shiga yammaci wa qadista qarar khawatiruhum su ya kwanta wa tabasharu aka fara yi wa juna bishara da murna li hadhal fathil azimi wan nasr al mubarak da wannan bude mai girma da nasara mai albarka wa daqqatil bashair bil qal'a fi awwalin na al madhkuri aka dinga kwararo bishara ana ta yada bisharar cewa an ci nasara a cikin barikin a wannan wuni wa nudiya ba'da adh-dhuhri li ikhraj al-juffali min al-qal'ati li ajalin dhul sultan biha sannan aka ce ana bada umarni cewa duk wani dan dan gudun hijira wanda ba na yake zaune ba to ya fita ya koma gidansu ko anguwarsu dan sarki zai zo ya sauka anan wa shar'u fil khuruj mutane suka fara fita al sune wato waɗanda suke yan gudun hijira wa fil yawmil ithnaini rabi'ish shahri raja'a an-nasu min al-quswa ila dimashq a ranar ainihin litinin hudu ga watan wannan ramadana sai mutane suka dawo daga ainihin wannan yaki suka shigo dimashq fa basharun nasa bin nasri suka ba da labarin nasara wa fihi dakhala shaykhu taqiyuddin albalada to a wannan ranar ne shi ma ibnu timiya ya dawo domin ka karanta a wannan littafin na za zaka ji labarin cewa ibnu timiya da ya je ya gama wa'azi sai ya ce wa sarki to ni ma a sa ni a cikin rindana ina so a sa ni inda zan fuskanci mutuwa ne haka yace ij'aluni muqabilal mauti a sa inda zan fuskanci mutuwa sarkin da kanshi ba da labari cewa da aka tsaye da shi a wurin a daidai lokacin gatatar ɗin nan suna gangarowa daga wani tudu ya ce daga nan bai ƙara ganin ibin timiya ba sai da gama yakin nan to shi sa suka ji tsoron ko zai kwace garin ne don kaji sun gudu sun bagarin shi ya ta idarar garin jama'a sai suka ji tsoron ko zai kwace garin ne shi ma bai dawo gari ba sai rana to kaji malamai na gaskiya kenan jama'a da su ake komai Allah gafarta musu sai ya ce fafarihan nasu bihi mutane suka yi farin ciki da shi wada aulahu suka yi masa addu'a wa uhu suka dinga mashi ainihin wato congratulation bima yastarallahu ala yadayhi min alkhairi da abinda Allah ya huwa cewa musulmai ta hannun shi na alkhairi wa zalika annahu naddabahu al-askaru sham ashami an yasira ila sultani yastahissuhu ala sayri ila dimashq domin ko dama yadda abin ya faru tun farko sojojin kasar sham sun nemi ya tafi kasar misra ya je ya kwadaitar da sarkin akan cewa ya taho a zo a yi wannan aiki na jihadi fasara ilai ibn taymiya ya tafi kasar misra fa hassahu ya kwadaitar da sarkin alal muji ila dimashka cewa ya zo dimashku a yi wannan yakin da an kada yarju ila misra bayan da yana nufin ya koma garin sa ya zaman shi faja'a huwa wa iyahu jami'an suka zo da shi da sarkin gaba daya fasa'alahu sultanu an yakifa ma'ahu fi marikatil kitali sarkin ya ce to ka tsaya anan inda nake fa qala shehu ibn tamiya yace as-sunnatu an yaqifa ar-rajulu ta rayati qaumi sunna ta ce ne mutum ya tsaya a karkashin tutan mutanansa wa nahnu min jeshi sham mu mutanen sham ne la naqifu illa ma'ahum ba za mu tsaya ba sai a cikin sojojin sham wa harada sultana al-qitali ya kwadaitar da sarkin akan yaki wa basharahu bin nasri ya masa bushara da cin nasara ya yahlifu lahu billahi allazi la ilaha illa huwa Inna kun innakum na alaihim fi hadhihi almarra ya dinga rantse mishi da Allah da babu sarki sai shi cewa na rantse ma da Allah za ku ci nasara a wannan karan fa yaqulu lahul umara'u sarakuna na cewa da shi kul insha Allah ka ce in Allah ya so fa yaqulu insha Allah tahqiqan la ta'alikan wa aftan nasa to ga asalin magana wa aftan nasa bil fitri muddat ibn timiya ya bada fatawa cewa kowa ya sha ruwa lokacin yakin nan wa aftara huwa aida shi ma ya sha ruwa bai azumi ba wa kana yaduru alal ajnadi yana kekkewayawa cikin sojojin wal umara'i da shugabannin fa ya akulu min shay'in ma'ahu fi yadi yana cin abu a hannunsa suna kallo li yu'allimahum dan ya sanashe su ya karantar da su anna iftarahum cewa shan ruwansu da ya taqawwa al-qitali afdal su sha ruwa dan su samu karfin yaki yafi falala fa kullum nasu sai mutane suka ta cin abinci su ma wa kana yata'awwalu fi na qawluhu sallallahu alaihi wasallama kuma ya dinga fassara wa mutane faɗin manzon Allah da manzon Allah yace innakum mulaqul adu wa gada. ya ku musulmi a yakin badar kenan za ku gamu da abokan gaba gobe wal fitru aqwalakum ku sha ruwa shi yafi fa'azzama alaihim fil fitri amal fati amin lokacin fatu maka ko ba badar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutane suka sha ruwa ya zama shan ruwa dole ne ba ai azumi ba a shekaran fatu maka kama fi hadisi abi sa'id al-khudri a cikin hadisin abu sa'id wanda al-imam muslim ya fitar da shi Zama kun ji wannan ainihin labari kenan akwai sauran labarin amma dama iya nan muke so mu karanta dan ya zama izina sai ka je ka samu wannan littafi sai karanta abin da ya saura na abin da ya faru daga nan wannan sarki abin nan sarkin musulmi na lokacin ya cire duk waɗannan shugabanni ministoci da da gwamnoni da kwamandoji da waye waɗanda suka gudu suka bar garin Dimashq waɗannan duka aka cire su aka caccanza su gaba daya aka musu ritaya kenan ko aka kore su daga aiki aka canza su gaba daya su kuma tatar suka gudu suka bubbuye a bayan duwatsu aka yi tabin su ana kamo su ana kashe su ana yanka su aka yi ta ainihin wato abin nan kama su haka gari yayin lafiya komai ya koma yadda yake ibn taymiya ya koma ya ci gaba da karantawar shi kamar yadda ya saba gashi nan daga shafi ainihin wato na 23 zuwa shafi na 26 yayin da makaranta din nan a wannan bugu in ka je bugun idan ba irin wannan bane kawai sai ka nemi ahdath sanata 700 wa abin da ya faru a shekara ta 702 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan shekara zaka samu waɗannan bayanai insha Allah sai kuma ka nemi littafin wannan ainihin al-qudud duriya sai ka sake karantawa da wasu littafai wanda suke da alaka da ainihin wannan waƙiya to wannan shine abin da ya faru a takaice kwarai na abin da Ibn al-Qayyim ya ishara akan cewa ibnu taymiya ya ba da fatawa cewa a sharuwa da haka har a yanzu idan ta faru irin haka za a yi wani jihadi ko wani yaki ko rabu makamancin haka to sai fa an samu malamai fa tukunna na farko kenan ya kamata mu san irin wannan ba wai kawai wani dan jigari jigarin alaramma ko wani malamin islamiya ko malamin mata zawarawa a unguwa kuma wani kawai mai wani digiri kwaya daya islamic studies wanda ma la ya arifu yaminahu min shimalihi fi dirasatil islamiyya kawai sai ya zo ya bada fatawa alati ta ummu bihal balwa ya kamata jama'a kowa ya san matsayin shi ina fata mun gane wannan sai a samu malami na gaske malami da ya amsa sunan malamai wa hum al'ana qillatun qalila jiddan lil asfi shadid babu su babu irin wannan malaman sai yan kadan a wurare daban-daban to sai a samu malami sai a nemi fatawa a gunshi wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه idan al'amari ya zo na tsoro ko natsuwa kar a yi ta yayata shi a nemi ainihin maganar Allah maganar manzan Allah a nemi fatawar malamai da suka san da ake batsin hukunce hukunce daga littafin Allah da ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sai su bada fatawa za su san abin da ya kamata su bada fatawa mu jahilai yan hamasa mu dinga mu dinga yayyafawa masa mu tukunna kar mu dinga aiki da emotions kawai abu kaza ya dace a yi kawai a kaddamar irin wannan shike kawo fitintunu da hayaniya da dama da an ce ga wani ya zagi manzo Allah sai mu ji kauna kawai ta tun kudo mu sai mu je kawai mu fara dukan shi mu kashe shi bayan mun kashe shi kuma mu shiga gari mu ta kona shagunan ƴan kabilar su wannan maguzanci ne jama'a ba addinin manzo Allah bane wannan sam babu inda aka ce haka na farko tukuna duk wanda hukuncin kisa ya hau kan shi to shugaban musulunci ke zartarwa ba individuals ya kamata mu san wannan kaddara da gaske ne yayi zagin ya tabbata yayi zagin kuma a hukunce hukunci ya hau kan shi to kai ba aikin ka bane zartarwa malaman musulunci suka ce kamar yadda ainihin ibn Kudama ya bada labari ya faɗa a cikin littafin ya ce da za a samu wani yayi zina hukuncin kisa ya kama shi kuma alƙali ya yanke mai hukuncin kisa amma kuma sai ba a zartar ba ta hanyar ya gudu ko kuma alƙalin kawai ya sake shi ko ya bada cin hanci a kyale shi kamar yadda ake yanzu to ba wanda yake da yancin ya taba shi kar a ce to shikenan tunda sun sake shi bari mu bi dare ko mu je mu kashe shi usadai suna yin haka ko kuma ce wani ya kashe muku dan uwa shikenan an wayi gari an je an kama shi an je shari'ar Najeriya an yi nan an yi can an yi nan an yi can ko sai ku ganshi yana yawo in kuka ce to bari wallahi bari ku je ku kashe shi ko to abinda za ku je ku aikata bai gaza nashi ba a barna ya kamata ku san wannan sai ku bar shi da Allah kawai da shi da alƙalin za su je gaban Allah mutane suna abubuwa kamar babu lahira ne kamar kawai komai aka musu sai sun rama shi yanzu yanzu nan sa'ata idan wannan ba manhajin addinin musulunci bane gaba ɗaya jama'a ɗaukar doka a hannu ba manhajin musulunci bane sai dai in kai ne wakilin dokar sultan kenan shine zai bulala shine zai ta'aziri shine zai kulle shine zai zubar da jini shine zai eh, isdar kwace dukiyar mutane da makamantansu ya kwace dukiyar mutum ko ya gwanjanta ko ana bin ka bashi ya zo ya zaunar da kai ya ce a ba masu bashi duka kuɗin su amma wasu mutane individuals sawa'un kai dan siyasa ne ko malami ne ko kawai dan tashin tashina ne baka da yancin kai wannan a musulunci kuma ina jin a shari'a bature ma baka da yancin wannan ina ba rasocin gidan nan suke ina jin baka da yanci ko a shari'a bature ma dan ana yawan fadan cewa daukar doka a hannu ba daidai bane ko ba haka bane jama'a dan haka mutane su gane wannan dan an ce ga wani yayi sata to a kama shi a kai hukuma ka ce a kama shi kawai tunda muna jan haushin an dade ana mana sata a nan wajen kawai mu ci gaba dukan shi mu kashe shi laifin da muka yi bai gaza nashi ba kuma ya fi nashi a kama shi akan hukuma in ba su hukunta shi ba su da Allah su kuma hukuma wannan ba dalili bane akan su ce bari su dinga yin yaudara su gane abin da suke ɗaukawa kansu na zunubi kuma ya fi na barayi dan rashin hukuntawan shi ke kawo al'amarin ya lalace ai kisasi Allah ya rubuta shi ne dan ya zama wa fil kisasi hayatul lakum ya ulul albab walakum fil hayatun ko walakum firkisasi hayatun ya ulul albab akwai rayuwa mai yanci a cikin in an kashe wani a kama wanda ya kashe shi a kashe to wannan zai hana gobe wani ya kisa amma idan wanda ya kisa ya san cewa zai tsira yana da yan uwa da dangi akwai lauyoyi da suka iya juya magana za su tsirtar da shi a gaban kotu za a je a rubuta takardu na ƙarya a ce ya da sakatiri a ce kaza a ce mansulauta ne a ce wane ne sai kawai ya tsira to wannan zai sa kullun za a yi ta kisa kamar yadda ake haka kullun za a ci gaba da sata kullun za a ci gaba da yaudara za a ci gaba da kaza saboda ba a yin hukunci to wanda duk yake wakilin Allah akan wannan hukuncin idan bai yi ba laifukan da zai je gaban Allah da su sun fi laifukan waɗanda suka yi laifuka da aka kai mutum ya ɗauka don yana alkali ana bashi kuɗi yana ta yin abin da ya ga dama a alkalancin shi ya dauka wai ya tsira bala'in da yake ɗauka kan shi ya fi bala'in waɗanda suke bashi kuɗin ya kamata ya san wannan kuma lahiran nan da babu ƙarya ce an je Allah ya tsere mu na'am na'am na'am na'am eh. abinda dan uwa umar yake cewa don ya shiga cikin record go a yanzu ana samun yanayi wanda arna kafirai musamman kiristoci suna sun mai da manzala su alaihi wasallam karan bara suna faɗan maganganun da suka ga dama akan shi saboda suna samun kariya daga gwamnatoci da 'yan siyasa to kamar abin da ya faru kwanakin baya a Kano da aka ce wata zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai wasu kai kukan kura suka yanka ta a kaso kurmi ne na jin kuka so ina ne ko sabon gari ne sabon gari ko to dan a dinga yin haka dan tsara kafar wannan barna ba zai zama abu karabe a shari'a ba haka ne tambayar ka ba zai zama ba saboda shari'a ba ta kawo haka ba ina fata yan wasu kuma su kanta littafin as-salimul ah, maslul ala shatimir rasul da shi da ɗayan dan uwan littafin nashi mai suna as-saiful maslul ala shatimir rasul na ibnu taymiya da na subki sun tattauna waɗannan masail din wanda zaka iya yi mishi hukunci kawai in ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bawanka dake karkashin ka dama duke ka ne zaka iya kashe shi amma na farko tukunna shi kanshi zagin akwai ma'ayir na tabbatar da abinda mutumin ya faɗa shin zagi ne bayan zagi ne dama a addininsu suna faɗan irin wannan a matsayin ɓangare na addinin su. ko ko wata kalma ce yanzu ta tsokana ta musamman kuma bayan ya faɗi wannan magana kafin a ce to yanzu hukuncin kisa ya hau kan shi sai an je gun alkali na musulunci an mai tilawa cewa ga abin da wane ya faɗa alkalin shi zai hukunta cewa to wannan ya cancanci kisa ba a sauka bayan kasuwa ba ba talakawa jahilai ba don su wasu san nauyin kalmomin ba to waɗannan da za su ɗau mataki yanzu yanzu nan waye tabbatar musu cewa wannan kalma kalma kisa ce hukuncin ta kisa ne waye tabbatar musu su ne da kansu su malamai ne su mujtahidai ne ko mun gane jahilai ne fa yan uwanmu wasu ma sun gaza mu a jahilci dan wani ma ko karatu baya zuwa kasuwa kawai yake amma yana nan cike da kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan da ma Kano garin masoya ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane duk ƙasashen nan na Hausa namu ƙasashen masoya ne kaunar manzo Allah gaskiya ce Allah ya ƙara mana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka idan kauna ta dai mutum kawai sai ga ina ai ba zai yiwu ba sam wani lokaci hakan yana faruwa ma fa interest din su group din ne kawai su waɗannan mutanen yanzu ko shi wannan kabiyar an bincika cewa abinda suke tumata da shi ba haka bane akwai maganganu game da wannan cewa ba haka bane wani rigima ne hada su sai suka amfani da wannan dama sai suka ga akwai wani lokaci can a BBC ne ko da ake dinga wani shiri na labari na za ku yi tana wannan yan uwa labarin da ya ci gasar gaba daya akan irin wannan kabiyan wanda kawai ya yi ma sanda ne kowa ya shari ko dan express ne yawwa ya rage mai hanya kawai ko dan sanda ya nemi ya kwace mishi mashin saboda bai da takardu a rashin imanin dan sandan Najeriya shi kuma da ya ga kawai ya iwe ya zagi manzo Allah aka zo aka yi ta dukan shi ya gudu da mashin din shi a gani ma'ana yanzu maslaha ce tashi khasa ya mai da ta cewa zagi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba muna faɗa wanda mu encouraging arna zagi manzo Allah ne? kuma dan mu ga wa gwamnati cewa babu komai abin take a abin da gwamnati ke kuskure ne lallai idan wani ya zage addinin wani to a hukunta shi dan wannan zai tsara addinan daga su zama urda ta wasa manzala sai ya fi kowa daraja a duniya nan da lahira wajibi ne aka aibata shi wajibi ne akan duk wani gwamnati da ke mataki in bai dauka ba sai yayi accounting a gaban Allah dan ana zagin ubannin siyasar su da ubannin jihar su ba sa kyalewa ba kuma ta da kure a takara a kurisa a aiki a kama su a kulle saboda sun je Facebook sun zagi wata jam'iyya ko wani dan siyasa da masu wannan jihar suke ji da shi sai shi shi shi da gata manzala bai da gata wannan ai zalunci ne wannan to amma duk da haka bai halasta wa ɗaiɗaiwan musulmai su ɗauki mataki ba shine inda gravity ɗin aikin yake dan ɗaukan matakin yana buƙatar sai an zartar da hukunci kwatankwacin wannan shine kace kwatankwacin yanzu da za mu kamo suna zina dan mu rage yawan faruwar zina mun san ko mun kai su gun yan sanda ko gun alkali ba za a musu bulala ko a ce a kashe su idan masu aure ne sai mu ce to dalilin haka bari kawai mu mukaddamar musu mu sa a musu bulala ko mu sa a kashe su mu ce don mu rage yawan yaduwar zina kana jin za ka ibada fatawa kan halittu wanda Allah ga wata malam ba za ka ibada fatawa kan halittu wannan to da iri ɗaya ne hakanan ko a ce bari a je gidan giya kawai a shiga daga anguwa a je gidan giya kai a fara fasa giya ana koran karuwai irin wannan duk hanyoyi ne na hamasa wani lokaci can bayan shekarun baya alhaji sani a ko irin yadda usadai suka je suka fasa ganguna ne ma na mandiri ko sai da suka yi accounting for it sai da aka na mai kiɗa ne ko kiɗan biki yawwa ɗan jarka ya fi shekara ashirin yanzu yana jin kamar 1994 ko 95 aka ji ana ganin ya zai abu waɗannan suna iskanci a cikin anguwa aka ji aka fi masa jarakuna aka zo aka kwashe usare aka ja kulle su aka zo usare suka biya kuɗin ganga suka rubuta undertaking cewa ba za su kara ba kaga yanzu masu gangan sun samu yanci a hukumance na siya abin da suke so to dukkan wannan kawancin yana iya biyo baya yanzu su wannan nakanan aka kama su aka je a kulle su daga baya ne da surutu ya yawa saboda yan siyasa ba su san ana surutu ana sukar su ba dan Allah ba suka sake su a an sake su ma fa yanzu nan suna ta korafi cewa su an cuce su ne ya za a sake su kaga sun samu baki to da tai wannan abun sai su tafi ofishin hizba ya su kai rahoto tunda hizba su ne yan sandan musulunci a Kano sai a kai musu rahoto su kuma su matakin da su dauka in ba su dauka ba kai kai iya naka mu gane Allah ba zai tambaye ka akan abin da bai daura maka shi ba a matsayin cewa kai ne wakilin shi a duniya Allah bai tambaye ka ba za a tambaye ka ne akan abin da ka daura maka wakilci kan kanka iyalanka da na ƙasa da kai to na ƙasa da kai idan kai shugaba ne za a tambaye ka akan duka al'umma idan kuma kai ba shugaba bane talaka za a ka kanka wanda suke karshen ka ne a ofishin ka na kasuwa ko a shagonka ko a makarantarka ko a gidanka iyakacin su khalas saura fa to ba ka da ba ka da ainihin wato abin nan babu zargi akan ka game da abin da ya faru da su wannan abin da ake ta yi idan ana yin shi dan manufar ya hana ne ai bai hana din ba kaga ba a cimma manufar bakin tunda suna da strategy suna da ka'idoji da tsare-tsaren da suke na zagin da za su yi manzo Allah sallallahu salama lokaci bayan lokaci dan ya tada fitina dan sun san za a harzuka ai kashe kashe sai daga baya a zo sai ai ta kama 'ya'yan musulmai matasa da sauransu a mai da musulmai baya yanzu akan wancan gidoy na Kano wanda shi ma kissa ba ta da tabbas ba ba ta da tabbas in ka bi asalin tarihin babu tabbaci akan abin da aka ce ya yi ma'ana babu shaida tabbatacciya wadda ta zama tabbatacciya a gaban shari'a babu duka takhminat ne ina fata mun gano wannan jama'a dan shaidar gaban shari'a wadda a kanta ne za a yanke hukunci a ce a zubar da jinin wani lauyoyi sun sani ba ba wasa bane tabbatar da ita amma za mu yi duk wannan surutun a gari cewa ya yi kaza yayi kaza da aka je lokacin aka je aka kamo shi a gidan yara aka yanke shi, matasa musulmai alarmomi da ustazai da malaman islamiyya da yan zafin ka addini wanda aka kama aka kashe aka rufe sun fi biyu. ba mai da mu baya ba jama'a to duk sanda irin wannan ya faru abin da ke biyo baya ke kamar yadda abin da ke biyo baya yanzu a ƙasar Maiduguri me yake biyo baya an kashe ɗaruruwan dubban matasa musulmai waɗanda duka asara ne na mene na ainihin human resources ɗin al'ummar mu mai da mu baya ne da aka ya kamata mu gane a irin wannan zaman da ake doya da manja akwai siyasar rayuwa to shi sa muke da buƙatar malamai na gaske da za su dinga ba mu fatawa da a lokacin da wannan abu ya faru sai su kira su ce su nemi lambar wayan wani malami malam rijiyar lemu ko malam abin da shugaban hizba mai sunan shi malam amin daurawa duk suna nan malamai ne a kano algata malam ga abin da ya faru muna so mu kaddama da matan nan kisa mai shawarar ku malaman za su ba su fatawa ko mun gane wannan da ke zama wannan waya tarbin minti ya ta isa kuma malaman suna da lifeline wanda koyaushe ana samun su sai ka kira sai a tambaye su amma duk ba a yi wannan tunanin ba saboda ba aiki yake da nusus ba aiki yake da da emotions da atifa Allah ya tsare mu wan nabi sallallahu alaihi wasallam kad fassarahu bil quwwa shi wannan karfi da aka ambata cewa wa'idu lahum mustata'atun min quwwa wanda muka ji mallan ya ce daga cikin karfi akwai shan ruwa a lokacin da ake yaki a cikin azumi shi ku annabi alaihi salatu wassalam kamar da al-imam muslim ya fitar da hadisi akan haka ya fassara karfi yace al-quwwatu ar-ramyu karfi shine jifa ko harbi ko harbi manzo Allah yace alayhi salatu wassalam da yace ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu a cikin hadisin ainihin ukbatu dan amirin juhani na cikin sahih muslim dan haka uh, uh, harbi da kowane irin nau'insa wa huwa la yatimmu wa la yahsulu bihi maqsuduhu illa bima yuqawwi wa yu'inu alayhi min al-fitr wal gaba. harbin nan da za a dinga yi ba zai tabbata kuma yayi kisan da ake nema yayi ba sai in ana da abin da zai taimaki mutane su samu karfin yin harbin da gaskiya zama suna cikin cin abinci suna shan ruwa ma'ana an ce ai harbi sai zama hanta cikin ta riga ta bushe ba su da karfin taɓa kwari da baka su harba wani ko da gwafa ba zai harba ba a lokacin kaga harbi ba zai yi ba kenan kenan suna da buƙatar karfin jiki da karfin ma'anawiyya da karfin makami da horo training wanda zai ba su dama su iya yin harbin da ake so wali annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala lis sahabati lamma danaw min aduwihim kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabbai lokacin da suka yi kusa da abokan gaban su yace innakum qad danawtum min aduwikum babu shakka kun yi kusa da abokan gaban ku wal fitru aqwa lakum kuma shan ruwa zai fi muku karfi wa kanat rukhsatan da shan ruwan da yin azumin zaɓi ne shan ruwa ruksa yin azumi azima ko summa nazalu manzilan sai aka sauka a wani masauki akhara daban bayan wancan masaukin faqala sai yace kun musabbihu a duwakun, gobe za ku wayi gari cikin abokan gabanku wal fitru kowalakun, shan ruwa ya fi ƙarfi gare ku fa aftiru da haka kowa ya sha ruwa kaga can ya ce ne wal fitru kowalakun, sharuwa zai fi muku karfi amma ya batta a matsayin zaɓi ko nan kuma da ya ce zai fi muku ƙarfi sai ce fa kowa ya sharuwa jama'a fakanat azimata yanzu sai ya zama wajibi ne sharuwa fa na sai muka sharuwa in ji mai riwaya fa bi dhunuwihim min aduwihim wa ihtiyajihim ila alquwwati allati yalqawna biha aduwa kaga sai ya kafa hujja da cewa kusancin da suka yi da abokan gaba da kuma bukatar su zuwa ga karfin haduwa da abokan gaba yana da buƙatar su sha ruwa don haka wa sababin sababun akharu ghairu safari wannan wani dalili ne daban da ke hukunta halascin shan ruwa ko kuma ma wajabci a wani lokaci banda tafiya safaru mustaqillun bi nafsi tafiya tana zaman kanta ita kadai tana halarta shan ruwa to tafiya kuma tafiyar yaki ta haɗu da hujja guda biyu kenan na shan ruwa walam yadhkurhu fi ta'lili bai ma ambaci halin tafiya ba a wannan lokacin wala ashara ilaihi bai ma yi ishara zuwa ga halin tafiya da suke ciki ba fatta'alilu bihi a itibaran lima algahu ash-shari' fi hadha wa ilga'un wa ilga'u wasfi allati biha wa safar lima atabaru wa yace dan haka fatta'alilu bihi itibaran za a kafa hujja da shine kawai ana masu lura lima algahu da kan cewa shi wani abu ne da shari'a ma ta yi watsi da shi anan fi hazal fitr khas a wannan yanayi na musamman wato wannan yanayin na musamman na gamuwa da abokan gaba alhalin ma ana tafiya amma ba a yi magana tafiyar ba sai aka ba da ƙarfi akan samun ƙarfin gamuwa da abokan gaba ko ya nuna cewa ko da ba a tafiya ba ne in aka samu yanayi irin wannan za a sha ruwa yana magana ne kokarin tabbatar da hujjar sharruwancin can da ibn taymiya ya bada fatawa da shi yace wa ilga'u wasfil quwwati allati tuqawamu bihal adu kuma ba wato ba ai watsi da wato karfi wanda da shi ake gaba ake haduwa da abokan gaba ba wa atibaru safari ma'ana kayi watsi da kayi watsi da karfin da ake bukata na haduwa da abokan gaba ka yi amfani da mujaradu safari ka ce tafiya kaɗai ce ake wa sharuwa da haka za a sha an ga dama za kuma a azumin an ga dama wannan ilga'un lima a hushari shari'u alalabi watsi ne da abin da shari'a shi ta lura da shi kuma da shi ta kafa hujja yana mai da martani ne ga waɗanda suke cewa a'a tafiya ne kawai ake shan ruwa bisa zaɓi sawa'un yaƙi za a je aikin hajji za a je ziyara ne ba a itibari da wata irin tafiya ce da haka ana iya shan ruwa ana iya azumi gurgurdan hali shi ko yana bada fatawa ne anan akan cewa in tafiyar yaki ce to ana iya a sha ruwa ne kadai ko ai azumi bisa halasci wancan kuma azima a sanda ake nesa da abokan gaba amma idan an yi kusa da su to a lokacin za a yi aiki ne da abin da shugaban rundunar wajen ya bada fatawa idan shugaban rundunar musulmin wajen ya fuskanci cewa muna da buƙatar ƙarfin da zamu fuskanci abokan gaban nan sai ba da fatawa cewa a sha ruwa ko anan dole kowa ya sha ruwa wanda ya azumi yayi sabo a lokacin saboda buƙatar da ake da ita ta wannan ƙarfin ta shafi al'umma gaba ɗaya shi kuma buƙatar shi ne ya azumi buƙatar shi ne shi kadai a matsayin shi na fard a lokacin to sai ya zama a cikin shari'a wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muslim ya fitar da shi a cikin shi ma babu magana akan tafiya magana kawai akan bukatar karfi ne dangamuwa da abokan gaban wannan ya nuna cewa a wurin shari'a ta yi watsi da tafiya ta rike karfi a matsayin dalilin shan ruwa ko to wani ya ce ai tunda dai mu matafiya ne za mu sha ruwa ne kawai bisa halasti da ruksa to ya yi watsi da asalin illar shan ruwa a wannan irin tafiya ya ɗauki abin da a wannan irin tafiyar ba ma illa ba ne ita bil jumla malam ya ce a taƙaice fatambihu shari'in. wa hikmatihi yaqtadi anna al-fitra li ajal al-jihad aula minhu li mujarrad as-safari abinda annabi alaihi salam yayi musu nuni zuwa gare shi da kuma hikimar nunin da yayi musu din yana hukunta cewa shan ruwa dan samun ƙarfin jihadi ya fi karfi fiye da shan ruwa kawai dan tsurar tafiya fa kaifa wa qad ashara ila al-illati to ya kake gani kuma bayan ma yayi ishara izuwa ga illa wa baha alaiha kuma ya faɗakar a kanta sarraha bi hukmiha ya fito ya faɗo hukuncin ta karara wa azzama alaihim yi an yuftiru li ajliha kuma ya nuna musu cewa wajibi ne su sha ruwa dan wannan illa wa dillu alaihi daga cikin abin da ke nuna haka marawahu rawahu Isa Yunusa an Shu'ba an Amr ibn Dinarin qala sami'tu ibn Umara yaqulu ibn Umar aka ce an ji shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه يوم فتح مكة سيدنا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أنجيش ينا فتاوى shi a ranar fatuhu makka yana cewa innahu yawma qitalin innahu yawmu qitalin wannan ranar jihadi ce fa aftiru ya ku jama'ar musulmi ku sha ruwa wannan hadisin jama'a al-imam abul shi ya fita da shi a littafin shi mai suna hadithu shu'ba da al-imamu daraqutni a cikin ilal kuma hadisi ne da malamai suka ce isnadin shi kyakkyawa ne tabahu sa'id ibn rabi an shu'ba fa bil an raka shi akan wannan riwaya shi Isa dan Yunusa daga shu'ba waye raka shi sa'id dan rabi kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja da cewa ranar yaki ce warattaba alaihi al-amra bil fitri a bisa wannan kuma ya hukunta cewa a sharuwa ruwa din bi harfil fa'i da ya kawo fa'un ta ainihin sababiyya innahu yawmul yawmi qitalin fa bi sababi zalika fa afdir wa kullu ahadin yafhamu min hadha al-lafz anna al-fitra li adal al duk wani mutum zai iya fahimta anan cewa dalilin da yasa aka ce a sharuwa shine saboda ainihin wato yaki dinnan da ake hiya wa amma idza tajarrada as-safaru anil jihadi idan ku ya zama tafiya ta tsaraitu daga jihadi ba jihadi bane fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu fil fitri sai manzo Allah ya kasance yana faɗa game da shan ruwa da matafiyi ba jihadi za shi ba zai yi cewa hiya rukhsatun minallahi sassauci ne da rangwame daga Allah faman akhadha biha fahsan wanda ya dauki sassaucin ya sha ruwa ya kyauta wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi wanda kuma yake ganin shi ya fi ganin dacewa ya azumi shi ma wannan babu laifi a kan shi idan ya azumi matukar ba zai galabaita ba ba zai shiga cikin wahala ko ya kusa halaka ba babu laifi ya azumin a halin tafiya tsaraitacciya daga ainihin yaƙi ko jihadi za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kan mako mai zuwa sai mu tashi a faslun wa safar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh